Wannan shine bedde na Samhayam Inuwa kamar yadda kuke gani ga yanan tana zaune a wajen beddanta ta ta ci ado ta ci kwalliya nan kuma a bakinta ne wato Hajiya Hauwa waraka da ta kawo mata gaisuwa da taya munnan ƙarin shekara da rage shekara kafin ka ce mene na hango mai shirya shi ma ya halici wajen wannan biki na hango jidda auta tare da maryama su ma sun halarci wannan waje nan abdul gaye ne da baba sadiq tare da boti suna jiran a kawo abinci don su inda ka gansu a wajen biki sai sun tabbatar ma za a ci abinci suke zuwa ga yanan sai kwalalo ido suke yi mu je zuwa kafin ka ce mene naziri mai atamfa ya fara waka a wajen bedegel ta fara cashewa tana juyawa kamar yadda kuke gani gani ga wata kawar bedegal nan ta zo za ta ba da na da gift in ga nan ta ciro rafan kuɗi ta saka ta ƙara ciro wani rafan ta saka na ce kai ga masha Allah sama fa ta samu masoya wanda suka taya ta minna a wajen bedde din nan yanda ya kamata saboda haka ni ma Allah da zan shirya nawa birthday saura kuma ku ce ba za ku zo ku taya ni minna ba ba za ku kawo min gift ba yanan tana ta zubawa fa ta kire na zuba wannan kuɗin domin an ce babu manne kana manna za a manna ka kai ma a EFCC a zo a rike ka shi yasa aka bi doka aka bi ka'ida ga yanan kamar yadda kuke gani tana rawa mai zire mai atamfa yana waka a wajen ga yanan ya cika jama'a ana ta rawa ana cashewa kamar yadda kuke gani ga mai gaskiya nan ya zo ya shiga cikin wajen rawan ya shige tsakiyar mata ya je yana nashi mannan